Eh, Muhammadu Isu Allah ya baka dama ta yadda za ka yi ka jawo cani ka zamna da cani Allah ya baka dama yadda za ka yi ka jawo tumba Allah ya baka dama ka jawo salihu modi wannan matsala ta kude tafa ni na jima da nika hudunta ni kwamandan shirif na jima kuma da nisan kude ta ankur amma Allah bai bani waɗin damar ranar da za a yi ba ban santa ba Allah bai nuna mai ita ba amma dan Allah dan annabi mai gida isuhu ancien president de la republique masoyin niger kuma zarumi na jihar Ada to dan Allah dan annabi muna neman alhuruma isuhu ka ba da dama shi ma wancan jarumi namu na 'yan niger bazum a hito da shi na ga mutane na ta cewa kaza kaza cani bai iya kama muhammadu isu cani bai iya tsaye da muhammadu isu cani yaro muhammadu isu ne kuna so ko ba ku so kuma wannan aiki dama aka ce danzan bato ya fade kapitan danzan bato ya fade kapitan cikin jirgi ba a samu mai gida biyu sai dai guda to muhammadu iso dan allah dan annabi dan allah dan annabi muna neman wannan alhurma talakawan nijar yanzu cikin kaka ba a ji amma zuwa wani ɗan lokaci wallahi talakawa za su yi to su yi zanga-zanga talakawa za su yi to su yi zanga-zanga talakawa za su yi to su yi zanga-zanga saboda me za su shiga cikin wani kangi za su shiga cikin wani wahala yau ku diba dan Nijar da ya kashe jika 60 ko 50 zuwa Abidjan sai ya kashe jika 100 ko 80 kun yi talakkan ku adalci kun yi ma magoya bayan ku adalci to muna neman alhurma Muhammad Isu ka dibi Allah ka dibi annabi ka zamna da yaron kacani ya zai yi ya hirka bazum duniya ta ganshi masoya ne su gan shi kuma Nijar ta zamna lahiya. Amma wa saƙar da an ka yi wa junanku ne tana nan cikin tunaninku ku maye-maye 'yan tarayya. Ku kuma mayya-mayya na jaspora wanga faɗa ba naku ba ne ku sa idanu. Kar ku yarda ku samu rabuwar Kano wanga hice shi na Muhammad Isu ne wanga hice na Bazum ne. Wallahi Gwadi hanya ga makaho wuya gare. Gwadin hanya ga makaho wuya gare. Wallahi ya duk inda kuke jaspora, Cote d'Ivoire, Ghana, Togo, Lome, Senegal duka jaspora nake kira. Kar ku yarda ku yi kalan, ku yi 'yan kan wanga ya ce na Muhammadu Isu ne, wanga ya ce shi na Bazum ne. Mm sai ina yarar Kuskure ne za ku tabka babba. Su suka yi damunsu sun sanya da za su yi su sha shi amma alhormar da muke roƙo ga mai gida Muhammad Iso saboda zuwa ƙarshen watan nan akwai wata babban marsh wadda za a yi tsakanin tawa niyame duka jihar Nijar ta suciyar Muhammad Iso to ya kamata kahin a yi wannan marsh mai gida Muhammad Iso dan Allah dan annabi ka sa cani ya gaba a gaba kuma wanda ya saurari wannan bidiyo guda biyu ne ne wanda ya saurari wannan bidiyo a tura shi har ya zo ga kunnan Muhammad Isu saboda na san duk magana ni sakona na zuwa gare ina samun message to amma wanga bidiyo dan Allah dan Annabi idan ya zo ga hannun president Muhammad Isu ko ko ya zo ga wani na kusa ga Muhammad Isu to ya saurara muna neman alhurma ya zauna da yaron shi cani a sako bazum idan aka sako bazum to duka dauda gyandama mun san wanda za mu yi mu sa nono a yi suka mu shanya abin mu a cikin wura. amma in Muhammadu Isu baka yi mana wannan dama ba to da zargi da harara da tsoki da zagi wallahi ba za su kumce ma ba don haka bazum duniya ta shaida adali ne zun duniya ta shaida masoyin talakawa ne bazum ta siyo da duniya ta shida da cewar talakawa suka zabe shi ni ma gani nan mun yi kumbiya kumbiya muka kada kura. kuma Allah ya dora shi ba kumbiya be mu ba qur'an mu ba Allah ne ya dora shi to mayya ku kiyaye ku kiyaye kar ku yi zake saboda wanga lokaci ku samu rabuwar kanu ku natsu ku tsaya ku yi ku yi tunani wane ne bazun wane ne Muhammad Isu na faɗa muku ka a tayi a mulkin kare babu hutu kuma ga waiwaye eh in ka ce wa za ka yi sassa